واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فيا أيها الإخوة المسلمون في ذاك الأسبوع المنصرف أبرمت محكمة شرعية في ولاية كانوا بالحكم بالإعدام على أحد الزنادقة الذي انتقص من حق رسولنا صلى الله عليه وسلم وبعد ذاك الإبرام الحكمي صنعت أصوات وقرأت كتابات وشوهدت رجالات يتحدثون عن هذا الحكم الشرعي الذي ثبت في ديننا الإسلامي منكرين هذا الحكم محاولين طرحه أيها الأخوة الأفاضل فإن تعجب فعجب قوله فإن تعجب فعجب فعله فإن تعجب فعجب غد فعله أيها الإخوة الأفاضل إن رسولنا صلى الله عليه وسلم له حقوق علينا هذه الحقوق حقوق مفروضة واجبة وليست حقوقا مستحبة مطلوبة فمن بين حقوق رسولنا صلى الله عليه وسلم علينا الدفاع عنه لا بد لنا نحن المسلمين أن ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم وإن كان ربه سبحانه وتعالى قد دافع عنه منذ القدم فقال عز من قائل سبحانه إنا قفيناك المستهزئين لكن طلب منا ربنا أن ندافع عن رسولنا صلى الله عليه وسلم فقال عز سبحانه وتعالى الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا أيها الإخوة الأفاضل إن هذا الرسول ليس كسائر البشر إنه بشر ليس كسائر البشر فله خصائص خصه الله سبحانه وتعالى بها حتى أبلغها بعض العلماء كالإمام عز بن عبد السلام إلى أكثر من ستين خصيصة كلها لرسولنا صلى الله عليه وسلم فنبينا هو الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين مصداقا لقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فلذا كل من يقوم بانتقاد حق رسولنا صلى الله عليه وسلم لا بد أن ندافع عنه بكل ما نملك من القوى سواء كان ذلك من القوى القولية أو من القوى الفعلية أو من القوى المالية وحتى نستطيع أن نفدي رسولنا صلى الله عليه وسلم بكل ما نملك من أموال وحتى أنفس وأرواح هكذا فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم لم يجلسوا حتى يترك نبيهم ولم يخذلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم بل دافعوا عنه دافعوا عنه بأقوالهم فله شعراء كحسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كل هؤلاء شؤراء كانوا يدافعون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجوت محمدا فعجوت, فعجبت عنه وإن الله في ذاك الجزاء فإن أبي ووالده وإرضي لإرض محمد فيكم فداء بالتالي صارم لا عيب فيه وبحري لا تقدره الإلام هكذا قال حسان رضي الله عنه لما حجى النبي صلى الله عليه وسلم أهل المشركين أيها الإخوة الأفاضل إن حكم من انتقص من حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عيره أو سبه أو طعن فيه أو هداه هو القتل هو القتل فقد اتفق علماؤنا جزاهم الله تعالى خيرا على هذا القول فليس قولا مختلفا فيه بل إنما هو قول متفق عليه حكى العلماء الذين صنفوا كتبا في الإجماع هذا القول كابن المنذر في كتابه على الإجماع فقال أجمع عوام العلماء على أن حكم من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القتل وإنما اختلفوا في شيء واحد هل يستتاب أو لا يستتاب فجمهورهم ذهبوا إلى أنه لا يستتاب بل يقتل ولو تاب لا تقبل توبته وذهب بعضهم وهم نسب قليل على أنه يستتاب إذا, إذا تاب تقبل توبته وأصل خلافهم يرجع إلى هل من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل حدا أو يقتل مرتدا فالذين ذهبوا إلى أنه يقتل حدا قالوا لا يستتاب ولو تاب لا تقبل صحبته وهذا هو مذهب إمامنا مالك رحمة الله عليه وغيره من سائر الأئمة وقبله عمت بذلك بعض الصحابة حتى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق أبو بكر الصديق هذا هو قوله على أن ساب النبي صلى الله عليه وسلم أو طاعنه أو معيره أو شاتمه لا يستجاب وإن تاب لم تقبل توبته والذين ذهبوا إلى أنه يستتاب اعتبروا أنه يقتل ردة فالمرتد تقبل توبته فالمرتد تقبل توبته إذا تاب فهذا هو القول الذي اختلفوا فيه لكن أنه يقتل إذا لم يتب فهذا قول مجمع عليه بين علمائنا فجزاهم الله سبحانه وتعالى خيرا أيها الأخوة الأساتذة ذكر العلماء أن أحدا في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد سب النبي صلى الله عليه وسلم فاستبكى هارون الرشيد بعض علماء العراق فقالوا له وأفتوه على أنه يجلد فلم يرضى بقولهم فاستبكى الإمام مالكا رحمة الله عليه فقال مالك غاضبا لا بقاء للأمة إذا شتم نبيها لا بقاء للأمة إذا شتم نبيها فقال كل من سب النبي صلى الله عليه وسلم فالسيف عليه مسلول فالسيف عليه مسلول حتى يقتل بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما جاء به سيد المرسلين ألا وصلوا وسلموا على رسولكم واستغفروا ربكم وتوبوا إليه يقبل توبتكم الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب للقول لا إله إلا هو إليه المصير الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبرحمته تتنزل البركات وبفضله تزول العقبات والصلاة والسلام على نبيه الرحمة المهداة والنعمة المهداة وعلى آله وأصحابه ومن سلك هداه أما بعد فيا أيها الأخوة المسلمون نقوم بدرجة أساس اللي جباتني وتقوت المسلم في أجيح كانوا هينكي مع ولد جسم يا الله ما سجد آئن sufanci hukunci na kisa bayan ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an tabbatar da haka wanda mahaifin ya tabbatar da haka da kansa sannan shi da kanshi ya tabbatar da haka shedu sun tabbata dukkan ƙa'idojin da ake yi na a tabbatar da mutum ne ne su ne sun tabbata sannan wannan dokar ba wata doka ba ce da aka je aka aro ta doka ce rubutacciya doka ce ta jihar kano domin jihar kano tana da shari'a penal court kundin da ya tanaji laifuffuka da kuma sakamako na kowane laifi da wanda ya aikata shi wannan alkali allah maɗaukacin sarki ya ba shi dacewa ya kamata ya ƙarfin hali a irin wannan yanayin da ake ciki na tsoro tsoron makiya allah ya yanke hukunci ya sauke nauyin da ke kansa kan cewa wannan wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa shine a kashe shi abun ban mamaki sai ga wasu saututtuka ana jin su suna dagawa a gidajen kafafen yada labarai ana karanta wasu rubuce-rubuce ana kallon wasu mutane ba sa jin tsoron Allah ba sa jin kunyar mutane wai su ne 'yan rajin kare haƙƙin ɗan adam suna cewa wannan mutumi ba za a dafa masa da hukunci ba kuma kan kai mamaki a cikin abin ban mamakin har da musulmai wanda suke cewa su musulmai ne domin irin wannan kungiyoyin da ake kafa su dama daga cikin sharuɗan su babu bambancin addini kungiya ce za a kafa a baka bom da kai da baya yahude da kirista duk da ya kuce ka yadda ku zauna komai ku daidai wa daida sannan ranar lahira ke na Allah ya haɗa ku a waje ɗaya irin waɗannan ƙungiyoyin abin da suke ke ba sai ga shi suna surutai suna maganganu a kan cewa wannan hukunci ba ke da shi ba kuma ba za a zartar ma da wannan mutumin hukuncin da shi ne hukuncin da ya dace da addininmu na musulunci annabi musallallahu alaihi wa sallam yan uwa mutum ne ba kamar sauran mutane ba annabi mu Allah ya keɓance shi da wasu siffofi da wasu keɓance-keɓance da bai ba kowa ba sai shi a cikin halittar da yake irin su al'imamu isiddin da abdulsalam sun ware suka rubuta ababen da Allah ta'ala ya keɓa annabi sallallahu alaihi wasallam da su sun fi sittin annabin mu sallallahu alaihi wasallam ba shi kariya wajibi ne a kanku ba shi kariya wajibi ne a kanmu mu ba da kariya ga annabin musallallahu alaihi wasallam da duk abin da muka mallaka shine rayuwarmu za ta inganta mu zama masu albarka rayuwarmu ta duniya ta kyau kuma mu samu sakamako mai kyau a Allah ya riga ya ba annabin ta kariya amma kuma ya neme mu cewa mu ma mu ba annabin ta kariya a matsayin ɗaya daga cikin imaninmu ko ɗaya daga cikin rukunai ko shika-shikai na imaninmu sai mun ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya aiko shi domin ya zama tausayi ga halitta Allah madaukakin sarki yana cewa ma aiko kamar sai dan kazan tausayi ga al'umma ga baki daya sannan Allah ya ce saboda wani tausayi daga Allah sai ka zama mai laushi mai taushin hali a gare shi da ka zama mutum mai kaushin hali da ka zama mutum wanda ya kasance mai ɗabi'a ka kausa, da sun watse sun baka wannan manzan da Allah ya aiko shi a matsayin rahama a gare mu to abin da ya wajaba a gare mu shine mu so shi ba a zage shi ba ya tantanci ya wajaba a girmama shi ba a wadakanta shi ba ya wajaba a ga darajarsa ba a rika kaskantar da shi ba sunansa ne Allah madaukakin sarki ya yadda a haɗa shi da sunansa in ka zo za ka shiga musulunci ka ce ashadu an la ilaha illallah kai shiru to ba musulunci ka bai ba ba ka shiga musulunci ba sai ka ce wa ashadu anna muhammadan rasulullah to daga nan ka shiga musulunci mai kiran sallah in ya zo kiran sallah sai ya kira sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam annabin nan shine farkon wanda za a buɗe ma aljanna hadisi sahihi shi ne farkon wanda za a buɗe ma aljanna a tambaye shi waye kai idan ya zo ba dan ba a san shi ba an san shi ya ce muhammadu ne mala'iku masu tsaron aljanna suke kai kadai aka ce kan mu buɗe ba kowa kofa sai kansu da kana tsammanin za ka shiga aljanna baka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba kana jin za ka shiga aljanna a wadatanta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai shiru ka zauna ba kana da damar da za ka kare shi ba ka kare shi ba ba ka ba aljanna da wannan ne malaman mu na musulunci gabaki ne suka yi ijma'i ijma'i ne cewa duk wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kama shi a ranar to ba zai kun duniya ba kashi shi kawai da duka malaman musulunci sun yi ijma'i imam ne a cikin littafin sa ijma ya kai to wannan ijma'i cewa malaman musulunci kwatansu sun yi ijimali a kan cewa duk wanda ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wa hukuncinsa shi ne a kashe shi sabanin da suka yi fara yi ne idan ya ce ya tuba za a tafi tubansa ko ba za a tafi tubansa ba da yawan suka ce ba za a tafi tuban shi ba domin za a masa hukunci ne a matsayin haƙƙi ai idan mutum ne zina aka kama shi da shaidu ba zai ce na tuba shi ce na zai ake ba za a mashi hukunci ba in mummane ne za a kashe shi ko ya tuba tun da ya zo gaban alƙali idan kuma ba mummane ba ne za a masa bulala ɗari ko ya ce ya tuba to haka mutumin da ya zaji ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ce ya tuba sai an kai shi lafiya kuma wannan shi ne rajihin ƙauye ita ce magana ta fi ƙarfi da malamai suka rinjaya kamar shaikul islam taimiyya rahmatullahi alaihi a cikin littafinsa a tsarin ulmasul ala shafi da rasul kafin da al-imam al-qadi ya a cikin littafin sa shifa bi ma'rifati huquq al-mustafa Dukkan su sun tafi kan wannan kaulin cewa shine rajibi kuma da dalilai su ko waɗancan ɓangaren sai suka ce a'a in ya tuba za a karɓi tubansa domin ai zagin manzan Allah ta sama kafirci ya zagi manzan Allah ta sama ne ya fita musulunci to in ya ce ya tuba ya dawo musulunci suka ce za a kyale shi amma maganar su ba ta da kanki so daga abin ban mamaki ne Allah madaukacin sarki da manzansa sallallahu alaihi wasallam su yanke hukunci wani ya zama yana da magana a kai asa na sahabbai sun zo da maganganun magabata waɗanda suke biye musu a cikin tabi'ai da atba'u tabi'i da suke tabbatar da cewa duk mutumin da ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncinsa shine a kashe shi kuma kada a ba shi dama ko ya tuba a kashe shi ya tafi tuba a lahira wannan shi ce ka'ida na umar ibn abdul aziz rahmatullahi alaihi an rubuto masa. cewa wani gashi an same shi yana zagin sahabbai a kashe shi sai ce a'a ba a kashe wani dan ya zagi wani sai idan annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk wanda ya zagi manzon sama to ba zai kwana ba na abubakar kafinsa radiyallahu anhu ya zo yana bayani sai aka samu wani dan tsagera ya zo yana mayar masa da magana wani sahabi ya fita fitata ya ce ya khalifata rasulillah murni murni fa ahtula sai ka bani umarni in kashe shi sakidu na abu bakar ce ba a kashe wani idan ya zaji wani sai idan manzo Allah kuma ya zaga zamanin Harun rashid khalifan zamanin abin al'abbas an samu wani mutum a bagdad ya zaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam harunun rashid rahmatullahi alaihi ya tara wasu malamai daga cikin malaman iraki ya tambaye su ne hukunci ta suka ce a zane shi a mushi bulala sai fatawar ba ta zauna mushi a rai ba domin malami ne shi ya aiko ma al'imamu malik a madina cewa ga abin da ya faru wani ya zagi manzon allah ta sama a nan bagdad babban birnin daular musulunci na tambayi wasu malamai sun ce hukuncinsa a masa bulala sai al'imamu malik ya fita mai riwaya ya ce ban taba ganin al'imamu malik ya irin wannan fushin ba irin ranar ya ce la baka alil ummati idan subba nabiyuha aw na biyu nabiyuha ya ce al'umma ba ta ta kare ta gama lalacewa in har za a zagi manzanta in har za a zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ai shiru wasu kuma su fito suna cewa bayan an yi hukunci suna cewa ba za a zartar da wannan hukuncin ba wannan al'umma ba wannan al'umma saboda yan haka yan uwa hakki ne akan al'umma masu ɗauka alƙalarin su yi rubutu da masu magana akan mimbari limamai da masu magana a kafafen yada labarai ga dama ku tazo wannan alƙali yana buƙatar kariya domin ya zartar da wani hukunci da a lokacin da ake jin tsoron a zartar da irinka yana buƙatar lauyoyi su ba shi kariya su goyi bayansa su tafi tare da shi sun suka yi haka ba shi suka yi mawa ba kawai sun ma'addinin musulunci ne Allah kuma zai ba su lada na waɗanda suka kara addinin Allah gwaggwadon iyawarsu ‘yan jarida ya kamata mu ga kun ware shafuffuka a jaridu kuna magana akan wannan batun akwai wasu batutuwa ba sai ba su da muhimmanci ba kuna yawan magana kansu to ina wannan mu wannan ita ce alƙadiyyatul kubra ita ce mas'ala da take kowace mas'ala a wajen mu musulmai to daga hakki ne wannan a kanmu na manzon mu sallallahu alaihi wa sallam mu ba shi kariya mu yi iyaka abin da za mu iya yi mu yi rubuce-rubuce mu yi magana da hikima kuma mu yi magana a bisa ilimi a bisa ilimi Allah mana kuka ya shirye mu wannan sabo shekara da muka shiga Allah madaukakin sarki ya samu shige ta da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon aiwatar da ayyuka na alkhairi a ciki ababen da muka aiwatar a shekarar da ta gabata Allah madaukakin sarki kuma ya yafe mana waɗanda suke na kuskure inda muka samu tasgaro Allah ya cika mana abinda muka aikata wanda Allah ya san dan shi muka yi kuma mun yi biyayya ga manzon sallallahu alaihi wa sallam Allah ya karba mana Allah madaukakin sarki ya saukar da zaman lafiya da alkhairi a cikin kasar Allah madaukakin sarki ya kawo mana da fitulu Allah madaukakin sarki ya kawo mana da tashin hankali wannan fitulu da suke faruwa a ƙasan mu na kashe kashen rayuka can da can can da can can da can ya Allah madaukakin sarki ka sauke mana ka sauke mana idan mun yi maka wani laifi ne ya Allah madaukakin sarki ka yaje mana ya Allah ka ka kama mu da abin da wawayen cikin mu suke aikatawa ya Allah ka nusantar da shugabannin mu ka tsora su akan daidai ka ganar da su abin da ya cancanta su aiwata su aiwatar ma al'ummar su ya Allah madaukakin sarki kakka basu da dabarar su ya Allah madaukakin sarki kakka basu da iyawar su ya Allah madaukakin sarki ka taimake su domin su kubuta mu ba mu kubuta ya Allah madaukakin sarki ka tsayar da mu ya Allah ka ba mu kariya da kariyarka ya Allah ka tsare mu da tsarewarka ya Allah duk wanda yake nufin kasar mu da fitina ya Allah ka mayar masa da fitinar sa ya Allah duk wanda yake son tashi tashi na ta tabbata a cikin wannan kasa ta mu ya Allah madaukakin sarki ka mayar masa da abinsa اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت انك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يزيد من واليت ولا يحزن من عليك تبارك ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا منتهى امالنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه يا ربنا هي دارنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امامنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من لدنك رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء وسوء القضاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والنصر على الأعداء والفوز بالقضاء برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك أحد اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك اللهم يا مقلب القلوب صرف قلوبنا إلى دينك برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسقافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا ولأئمتنا اللهم كن لهم اللهم كن لهم اللهم أيدهم اللهم أيدهم اللهم عيدهم بأيد من عندك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نقول بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم إنا نقول بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن صحابات رسولك كلهم ولا سيما الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون